rock de la planète. Et ils le seront toujours. Hein. Ils seront aussi les derniers. Fashion House na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron Assalamu alaikum. Barkan ku da wannan daren naku wanda ya yi daidai da karfe hudu da rabi na marece agogon gundumar Colombia a yau Asabar goma sha tara ga watan Yuni shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya mai jagorantar shirin Yusuf Aliyu Harande tare da Ibrahim Kalmasi garma da saura abokan aikinmu A cikin shirin muna ɗauke da rahoto daga shalkwatar sojojin Najeriya a game da ayyukan ta'addanci a ƙasar. Su kuwa masana suna ganin cewar lokaci ya yi da ya kamata Najeriya ta dunkule ta zama ƙasa ɗaya. Bayan nan muna tafe da shirin mu na amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Ka'almasi Garba ya shirya kuma zai gabatar. Amma duk mu kai ga waɗannan sai mu fara da jin cikakkun labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Dan takarar shugaban kasar Iran mai sassaucin ra'ayi ya amsa cewa ya sha kayi a hannu mai tsatsauran ra'ayin riƙau kuma ƙwararre a harkar shari'a Ibrahim Raisi ina fatan gwamnatinka ƙarƙashin shugaban addini ayatollah ali khamenei za ta kawo anishuwa da ci gaba ga ƙasar mu a cewar tsohon gwamnan babban bankin ƙasar abdul nasir hammati da ya rubuta ga wani nasarar a cewar kafafen yada labarai iraniyawa sun kaɗa ƙuri'a jiya juma'a a zaben shugaban ƙasar da ba a fito ba sosai kuma wanda ba a samu mai ja sosai ba da fitaccen ɗan takara resi babu alkaluma a hukumance daga ma'aikatar cikin gida na kiyasin adadin waɗanda suka kaɗa ƙuri'a har zuwa lokacin da aka rufe rumfanin zaɓe da ƙarfe biyu na asubahin yau asabar agogon ƙasar cibiyar tattara bayanai kan cutar corona ta jami'ar johns hopkins ta ce zuwa yanzu mutane kimanin miliyan 177.8 ne suka kamu da cutar a duniya sannan kuma miliyan 3.8 suka mutu amurka na ci gaba da zama ta farko a yawan mutanen da suka kamu da cutar wajen miliyan 33.5 sannan sai india mai miliyan 29.8 shugabar jamus angela merkel da shugaban faransa emmanuel macron sun yi kira ga kasashe mambobin kungiyar tarayyar turai jiya jama'a da su saka ido sosai kan yaduwar sabon nau'in cutar corona sannan suka yi kira ga kungiyar da ta tsara yadda za a rika buɗe iyakokin da aka rufe saboda cutar a yankin har yanzu ya zama dole mu yi taka tsantsan saboda mu samu bazar sama mai cike da walwala abinda merkel ta faɗa kenan a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa a birnin berlin gabanin shugabannin biyu su yi wata liyafa mai tafi da aiki wasu manyan shugabannin kamfanin jaridar nan ta apple daily da ke ƙasar hong kong sun gurfana a kotu a yau asabar a zargin da ake masu na haɗin baki da wasu kuma an hana su beli bayan da gwamnati ta bullo da wata dokar bugun 'ya'yan kaɗanya wadda aka auna kan wannan jarida mai matukar sukar china ana zargin babban edita ryan lo da kuma babban shugaban kamfanin cinkin hong da hada baki da wasu 'yan kasashen waje don yin zagon kasa ga tsaron cikin gidan china saboda wasu jerin rubuce-rubuce da 'yan sanda suka ce na kiran da a kakaba ma china takunkumin kasa da kasa babban alkali victor so ya ce babu wata isasshiyar alamar da a ta bakinsa za ta sa kotun yarda cewa waɗanda ake zargin ba za su ci gaba da aikata abubuwan da ka iya yin illa ga tsaron ƙasa ba. Ma'aikatar lafiyar Isra'ila yau Asabar ta tsaya kai da fata cewa rukunin rigakafin cutar COVID-19 da Falasina suka ki su karɓa da cewa ya kusa yin kwantai a ta bakinta mai cikakken inganci ne. jiya juma'a hukumomin Falasɗinu sun soke wata yarjejeniya wadda a ƙarƙashinta isra'ila za ta samar da zibi miliyan ɗaya a madadin waɗanda za su samu daga kamfanin pfizer a ƙarshen wannan shekarar mai magana da yawun hukumomin Falasɗinu, ibrahim melhem ya ce rukuni na farko na rigakafin na pfizer da isra'ila ta turo a ta bakinsa ba su da ingancin da aka zayyana a yarjejeniyar saboda haka firaminista muhammad shite ya umarci ma'aikatar lafiya da ta soke yarjejeniyar wani babban janar ɗin sojin amurka ya yi gargaɗi jiya jama'a cewa ta'addanci na wanzuwa a ta bakinsa tamkar wutar daji a wani babban sashi na afirka kuma al'amarin na buƙatar kulawa daga duniya ya yi wannan furucin ne yayin rufe wata babbar rawar daji da ta haɗa sojojin amurka da na afirka da kuma na turai Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Baya ga labaran duniya bar mu shiga taskar rahotanni. A cikin yaƙi da ta'addanci da ƙoƙarin ganin an maido da zaman lafiya cikin al'umma, shalkwatar sojin Najeriya ta ba da tabbacin cewar dakarunta sun dukufa wajen ganin sun ceto sauran ɗalibai na kwalejin gwamnatin tarayya da ke birnin Yawuri da malaman su waɗanda 'yan bindiga suka sace suka yi garkuwa da su. Wannan sanarwar tana fitowa ne daga birnin tarayya Abuja. wakilin muryar amurka a shalkwatar tsaro hassan maina kaina na ɗauke da ƙarin bayani kakakin hedikwatar sojojin najeriya brigadier general onyema nwachukwu ya ce yanzu haka dakarun ƙasar da ke aiki ƙarƙashin rundunar operation hadarin daji da ke aikin samar da zaman lafiya a shiyar arewa maso yammacin najeriya na can sun yi wa 'yan fashin dajin nan da suka sace ɗaliban kwalejin gwamnatin tarayya da ke yawuri kofar rago sojojin waɗanda suka samu ƙarin dakaru sun mamaye baki ɗayan dajin kuma suna ɗaukar duk wani mataki cikin ƙwarewa da jajircewa don cimma nasara kuma tun ajiye ne dakarun na operation hadarin daji suka fara murƙushe waɗannan 'yan ta'adda. Mataimakin kwamandan rundunar Operation Hadarin Dajin kenan, Air Komodo Abubakar Abdulkadir ke bayyana cewar bayan samun rahoton satar ɗaliban a birnin na Yawuri sun gaggauta shiga cikin dajin ta gaban 'yan ta'addan inda suka datse hanyar da za su kullo kuma ka buɗe masu wuta bayan sun iso. inda aka kubutar da ɗalibai guda biyar da malamai guda biyu amma abin bakin ciki mun rasa ɗalibi guda ɗaya bari in tsaya nan don ba na son yin bayani da yawa. Masu sharhi 'yan asalin jihar ta Kebbi irin su Shaibu Mungadi na ganin amfani da karfin soji na da muhimmanci amma bisa wasu sharuɗoɗi. Da dai a ce akwai isasshen su ma'aikatan tsaro yawan su ya kai yadda ake so kuma suna da amfani da fasahohi na zamani waɗanda su 'yan ta'addan ba su da shi ko kuma suna da makamai waɗanda 'yan ta'addan ba su da shi ko kuma wato zarge-zargen da ake cewa cewa ba haɗa kai tsakanin su sun zama ko suna zaman yan marina tsakanin su shi ma aka kawar da shi aka kawar da cin hanci cikin harkar tsaro sa'an nan aka jajirce to ina tabbatar maka nuna karfi a nan zai fi lalama muhimmanci amma in dai har ba karfin ba ma'aikatan tsaron isashi ba kaya aiki isashi dan waɗanda ya faru kuma ana zargin cin hanci da rashawa arewa da karauma ana zargin cewa akwai ɓata gari daga cikin ma'aikatan tsaro a najeriya to matsawar ana samun irin waɗannan masu karan karan tsaye ga duka tsare-tsaren da ake yi to gaskiya dole a rungumi waɗannan hanyoyi biyu hanyoyin lalama ga waɗanda su 'yan ta'addan da ke buƙatar a yi lalama za a ma iya amfani da waɗanda suka rungumi lalama domin a yaƙi waɗanda suka bijire waɗanda suka bijire kuma sai a tashi haikan a yaƙe su yadda ya kamata. masanin tsaro dr kabiru adamu da ke fatan ceto ɗaliban na yawuri na fatan ɗaukar waɗannan kandagarki don gujewa akwai irin haka nan gaba. Shi tsaro wanda ya kamata a yi ma makaranta tsaro ne wanda yake da matakai uku matakai wanda suke ainihin cikin makarantar wanda kuma na inganta tsaro ne a karfafa tsaron a ciki don ko da an samu irin haka to lokacin da zai ɗauka ya zan lokaci ne mai tsawo abu na biyu shi ne tsaro na waɗanda ke aiki a makarantar na uku wanda kuma shi ya fi muhimmanci shi ne tsaro na cikin garin da makarantar take ciki Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A ci gaba da neman bakin zaren warware kalubale na masu satar mutane, dattawa manyan 'yan siyasa, malaman addinai da sarakunan gargajiya a Najeriya suna kira da cewar duk wani ɗan ta'adda da bai zama mai kunnen ƙashi ba da ya jingine wannan akidar tasa. wakilin muryar amurka nasiru adamu el hikaya ya haɗa mana rahoto dangane da wannan kiraye-kirayen faruk aliyu ya ce lamarin na da ban mamaki inda akan samu matasa makiyaya da ke fakewa da an sace musu shanu sukan auka wannan muguwar ɗabi'ar da a ƙarshe za ta yi sanadiyar rayuwarsu ko ta danginsu Aliyu wanda ya ce shi ma ba fulatani ne gaba da baya ya ja hankalin makiyayan cewa an fahimci korafinsu a yanzu kuma ba ribar sacewa da ƙara talauta yankinsu. Za ka kanca 'yan uwanmu Fulani su suke yi wannan ta'addanci saboda haka ina kira gare su su rufa mana asiri su yi wa Allah su yi wa annabi su daina wannan ta'addanci da suke domin za ka ga yawancin ma mutanen da suke talaka ne 'yan uwansu ba daidai ba ne muna kira gare su don Allah su daina amma idan ba su daina ba to ba mu da wani abu illa mu ma mu fito mu kare kanmu yadda hukuma take kokarin kare al'umma amma muna fata ma Allah a cikin ikonsa yawancin su musulmai ne yan mu fulani da kunya a ce yau gaba fulatin ya je yana fyaɗe yana sata yana katanga da mutane suna shiga gidajen mutane suna abubuwan da suka dama don Allah don Allah yan mu ku daina wannan abu don Allah don Allah yan mu ku daina wannan abu muna fata Allah ya sa su ji irin wannan kira da shugabanni suke da malaman addini kan cewa a daina wannan abu a daina wannan abu domin kanmu muke cuta a matsayin mu na arewa a nasa sharhin dattijan siyasar arewa a jiyan akko alhaji lamido umar cikaire ya ce halin da aka shiga ya zo ne bayan sakaci da halin ko in kula ga mazauna daji tsawon shekaru har abu ya taɓarɓare tun shekaru aru aru fulanin jejin nan ko mu ce musu bororo ne ko fulanin shanu ne ko fulanin jeji ne ko makiyaya ne tun da muke malaman addinin mu babu ruwansu da su babu ruwan sarakunan mu da su babu ruwan hukumar mu ta karamar hukuma da su babu ruwan gwamnatin jiha da su babu ruwan gwamnatin tarayya da su suna raye kamar dabbobi kawai ta ya za mu samu lafiya a taron uwar kungiyar makiyaya mai yace Allah kwanan na Abuja. Shugabar mata ta kungiyar ta jihar Ikiti Amina Ibrahim ta ce akan samu kowace kabila a barayin kuma sai an daina furta kalamai masu zafi kafin samun maslaha. Abin da dokara da shi an kama shi an hallaka shi gobe da me zaka dogara kuma baka iya masana'a ba ina da kishin cewa in ja gwamnoninmu na arewa saboda akwai gwamnoninmu na arewa da dama da suke cewa mu wai ma mutane ne ko dabbobi ne ashe kana mutan dan uwanka dan kana shugabanci yayin da jami'an tsaro ke cewa suna fafata don murkushe miyagun irin talakawa suna cewa sai sun daina jin ana sace yara daga makarantu kafin su yi ajiyar zuciya nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya To Ubangiji Allah ya kawo muna mafita baki ɗaya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga mu na gaba. sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin To tun bayan da kasar Saudiya ta yi shelar dakatar da 'yan kasashen waje daga zuwa aikin hajin bana da kuma takaita yawan 'yan kasar da za a bari su yi saboda cutar corona. Masu sauraronmu da dama suka sake shiga yin tambayoyi ko fatoyi kan koshin an taɓa hana ayyukan haji a tarihi kuma ba su dalilan ne. Yau za a ji kashi na farko na ansoshin da Sheikh Ibrahim Muhammadu Guri ya bayar bara. Za kuma a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyi kan makomar shugaban Boko Haram Abubakar Shekau. To idan ɗimbin masu sauraron mu na tare da mu ga kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyin masu sauraron mu da dama irin su baban diman bandi da iliya mai shayi garkin daura da kuma sade sa'idu daura da dai sauransu da ke son ɗan takaitaccen bayani kan gugurmayar shugaban boko haram abubakar shekau da kuma makomarsa ta marigayi ko akasin hakan daga bakin ƙwararre kan harkokin tsaro dr kabiru adamu wanda zai ɗan koma baya ya ɗora kan yadda ƙungiyar boko haram ƙarƙashin shekau ta bambanta da sauran ƙungiyoyin ta'addanci Ah, akwai bambanci na akida akwai bambanci na yadda suke kokarin gudanar da ayyukansu da kuma alaƙa tsakaninsu da ita uwar ƙungiyar is da kuma alaƙa tsakanin ah, su da ah, ƙungiyar alƙa'ida to haka tafiyar ta muka yi ta fahimtar tafiyar tun daga shekara shida ana samun irin wannan fadace-fadacen sai kuma muka fahimci bisa ga bayanai da muke samuwa cewa ƙungiyar daular islamic state a afirka ta yamma ita in ta haɗu da membobinsa yawanci wa'azi wa'azi take yi musu da niyyar cewa su tuba su koma su rungumi aƙidar ta ita shi kuma mambobinsa idan suka haɗu da mambobin wankin kungiya yawanci kashe suke yi ba sa wasu wannan dama to haka ma suke yi ma jama'a ko san kuma dama umar a baya san matsalarsa da ya samu da uwar ƙungiyar kenan to a wannan tafiyar ne har aka zo aka muka samu labarin cewa an samu dakaru daga daga kungiyar daular ah, islamic state in west africa province waɗanda aka tura libya suka yi suka yi horo har suka dawo nigeria da aka kuma samu wani komanda wadda ita kungiyar ta bashi umarni cewa ya je cikin dajin sambisa inda ake tunanin shi shugaban kungiyar wato jama'atul al da wato wal jihad yana nan ciki to a karkashin wannan ne muka samu labarin cewa ya shiga din da wayannan dakarun guda ɗari uku kuma har an je an ta gwabza faɗa tsakanin ƙungiyoyin biyu aka zo kuma a su ƙungiyar daular islamic daular wadda ke afirka ta yamma suka yi nasara akan nasa ƙungiyar to a nan ne kuma suka zo suka yi kokarin magana da shi kan ya amince cewa uh, ba shi bane shugaba ya yi baya da uh, wanda yake shugabancin shi daular islamic state west africa province ya kiya to ana cikin ma magana ne yadda bayanai ke nunawa ya tayar da bam wanda ke jikinsa ya kashe kansa ya kuma ya kashe wanda shi aka tura ya kashe shi din to a ƙarƙashin wannan ne a kusan kafa masu zaman kansu suka tabbatar da cewa ya mutu. yanzu yanzu nan kuma sai ga bayanai suna fitowa cewa ita kungiyar daular islamic state wadda ke afirka ta yamma ta fitar da wani saƙo ta tura ta yada ma kafofi wadda dama takan yada musu da cewa lallai abubakar shekara kashe kansa ta kusan abin na kusan karshe wanda muke jira ya tabbatar da cewa mutu abokai shekatu gashi nan uh, baya ga daukan wani sashi daga halittarsa aje uh, a tabbatar ta hanyar kimiyya wannan za mu ce shi ne kusan hanya ko guda kwara wadda ta haɗu da sauran wadda za tabbatar da cewa lalle ya mutu to a takaice dai za iya cewa dukkan bayanai waɗanda ke nan su nuna cewa lallai haka ɗin ne ya mutu To, Dr. Kabiru Adamu, tunda yanzu an tabbatar cewar Abubakar Shekau ya mutu, menene zai kasance makomar kungiyarsa da kuma sauran kwamandojinsa a filin daga? Dangane da makoman kungiyarsa, to dama irin waɗannan kungiyoyin suna da tsari wadda ko da an kashe shugabansu za ka ga an samu wani kwamanda ya zo ya mai mamaye ragaban mulkin an ci gaba da kuma tafiyar to amma inda nasa ke da tsagarkiya kasancewa a irin wannan faɗan ne kuma sai bayanai suka fito ita uwar kungiyar wato daular islamic state wadda ke afirka ta yamma ta tattara kwamandajinsa ta ba su zaɓi wa'yansu sun karɓe ta wa'yansu kuma ba su karɓe ta ba kuma muna da labarin labarin cewa an kakkashe su to ba shakka akwai wayansu komandojin sa waɗanda za mu ce ba kusa suke da shi ba misali akwai wanda ake ce ma bakura yana can tsakanin Nijar da iyaka da Nigeria kuma yana da karfi to irinsu irinsu suna da zaƙi ko su yadda su karbi wannan tayi da ita daular islamic state wadda ke afirka ta yi musu ko kuma su ci gaba da gwagwarmayar su to haka ma wayan komandojin sa wayan da ma ba mu ma san su ba tukunna suna iya kasancewa wannan wayan su daga cikin su kuma na iya tahowa nesa da nan yankin tafkin chadi zuwa tsakiyar najeriya zukan da ake nan su ci gaba da gwagwarmayar su duk dai wannan abu ne mai iya yiwuwa wanda lokaci ne kadai zai fitar da wannan amma kan tasirin kungiyarsa a nan tafkin chadi ya ragu sosai ba shakka komai na iya faruwa daga baya dangane da yadda kungiyar za ta kasance. me kuke hasashen zai faru ne nan gaba? wato malam hassan don ansa wannan tambayar sai mu duba menene burin ita kungiyar daular is da ke afirka ta yamma wadda ga dukkan alama yanzu ita ce take da karfi kuma take iko dangane da dai ayyukan ta'addanci a nan yankin tafkin chadi da arewa maso gabas na nigeria Eh, na farko dai eh, mila cewa ta so burinta eh, wanda ya fi muhimmanci shine ta kafa daular musulunci ga irin nata fahimta a wannan yankin wanda kuma zai hada da arewa maso gabas na nigeria da wani yanki daga chadi da kuma nijar da mai wakila mahad da cameroon to idan har ta yanzu dai a fahimtar ba ta da burin mallakan wuri iko da shi shi ya sa tun da wannan gwamnatin ta hau yadda aka fitattake su daga yankunan da suka mallake suna gudanar da su tun lokacin ba mu kara ganin haka ba don misali ba za su iya rike wurin ba amma don ba su da burin koda kuma sun rike ga dukkan alama gwamnati na amfani da karfi ta hidda su abu na biyu shine yadda ita ba ta kashe-kashe na babu bambantawa misali tsakanin wanda ba musulmai ba da wanda suke musulmai to muna iya ganin ta ci gaba da kokarin cimma burinta tare da kai ma jami'an tsaro hare-hare don ita kusan inda ta fita kenan daban ta fi kai ma jami'an tsaro hare-hare abu na uku shine yadda za ta ringa kai ma waɗanda ba musulmai ba hare-hare kusan da kuma wayannan kungiyoyi masu zaman kansu wasu ngos eh, tana da fahimtar cewa yawancin ngos nan suna zuwa ne da burin leƙen asirin ƙasa da kuma ƙoƙarin eh, wato canza eh, addinin wayanda suke kai ba mu tallafi to dukansu eh, ita wannan kungiya na daular islamic state wadda ke afirka ta yi za su iya ringa kai musu hare-hare saboda wannan fahimtar so a wannan yanayin kuma eh, su yan jama'a wanda ke zaune garuruwa a wannan yankin wannan abin zai iya shafan su wato suna tsaka mai waya kenan to a takaice dai a ɗan ƙaramin lokaci eh, ba ma tunanin za a ga wani sauki ga yanayin da ake ciki Eh, saukin kwai da za a iya gani shine eh, samun ragi daga irin bama-bamai eh, na wanda suke tashi na matsayin na kanta mai uwa da wabi wanda shi kungiyar shekau wato jama'atul alisunan da jihar ba ta bambantawa ta kan tura yara wani lokaci ta samu mai su je kasuwa to ita kungiyar daular islamist ke take afirka ta yamma ba ta da wannan aƙidar kuma ba ta ma yadda da masu sama yara ba ko mata bama ba mai hatta tura cikin kasuwa to dai dan karamin bambanci gina ba haka ba dukkan su buri ɗaya suke son cikin ma wato kafa daular islamic eh, islamiyya a afirka ta yamma da kuma wani yanki daga yankin To sai kuma an soshin tambayoyin ɗimbin masu sauraron mu irin su garba yusuf bauchi da mai nasara kuntuwa da dai sauran masu saurari da ke son sanin ko a tarihi an taɓa dakatar da aikin haji da kuma dalilan hakan. Idan ana tare da mu ga shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarayyar najeriya abuja kuma sarkin malaman duguri sheikh ibrahim muhammad duguri da kashi na daya na ansar ku ah, bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabil karim ah, jama'a masu sauraro assalamu alaikum kamar yadda masu sauraro suka buƙaci sanin ko sau nawa aka sauke aikin haji a ƙasar saudi arabia da kuma dalilan da ya sa aka sauke aikin haji din to babu shakka bisa dogon nazari da kuma bincike da muka yi gwargwadon hali mun gano wasu abubuwa wadda suka janyo dalilan wato soke aikin hajji da kuma wato ainihin ko sau nawa aka soke din a takaice babu shakka a tarihi akwai lokuta da dama da suka tabbatar da cewa ba a yi aikin aikin haji a wasu shekaru da suka gabata ba wadda kuma tun daga farkon asasa wannan daula ta ƙasar saudi arabia wato na ainihin wato shi abdulaziz bin sa'ud tun daga shekara ta 1932 to babu wani bayani na sauƙi aikin hajji a duk da ainihin wato tun daga lokacin da aka yi wata mura ta tsuntsaye ta ƙasar sifaniya a shekara ta 1917 zuwa da 18 wanda ya kashe da dama daga cikin mutanen duniya a wancan lokaci to amma a ƙasar saudi arabia ga shi bana an soke wannan aikin hajji to babu shakka akwai abubuwan lura kamar haka wadda dai bincikenmu ya tabbatar man da cewa akalla an taɓa soke aikin hajji har sau arba'in wadda yake da dalilai daban-daban wadda suka kawo dalilin sauƙi aikin hajji ɗin. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin ciki har da kashi na biyu na ansoshi kan batun dakatar da aikin hajji a tarihi. Yanzu a madadin wakilin sashen Hausa na harkar tsaro Hassan Maina Kaina da Sheikh Ibrahim Muhammadu Guri da wanda ya haɗa mana sautin Hailu Haile. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam. haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. ɗan takarar shugaban ƙasar iran mai sassaucin ra'ayi ya amsa cewa ya sha kayi a hannu mai tsatsaurin ra'ayin rikau kuma ƙwararre a harkar shari'a ibrahim raisi ina fatan gwamnatinka ƙarƙashin shugaban addini ayatollah ali khamenei za ta kawo anishuwa da ci gaba ga kasar mu a cewar tsohon gwamnan babban bankin kasar abdul nasir hammati a wata wasikar da ya rubuta ga wanda ya nasarar a cewar kafafen yada labarai cibiyar tattara bayanai kan cutar corona ta jami'ar johns hopkins ta ce zuwa yanzu mutane kimanin miliyan 177.8 ne suka kamu da cutar a duniya sannan kuma miliyan 3.8 suka mutu amurka na ci gaba da zama ta farko a yawan mutanen da suka kamu da cutar wajen miliyan 33.5 sannan sai india mai miliyan 29.8 wasu manyan shugabannin kamfanin jaridar nan ta apple daily da ke kasar hong kong sun gurfana a kotu a yau asabar a zargin da ake masu na haɗin baki da wasu kuma an hana su beli bayan da gwamnati ta bullo da wata dokar bugun 'ya'yan kaɗanya wadda aka auna kan wannan jarida mai matukar sukar china ma'aikatar lafiyar isra'ila yau asabar ta tsaya kai da fata cewa rukunin rigakafin cutar covid-19 da falasina suka ki su karba da cewa ya kusa yin kwantai ta bakinta mai cikakken inganci ne jiya juma'a hukumomin falasino sun soke wata yarjejeniya wadda a ƙarƙashinta isra'ila za ta samar da zibi miliyan ɗaya a madadin waɗanda za su samu daga kamfanin pfizer a ƙarshen wannan shekarar mai magana da yawun hukumomin falasino ibrahim melhem ya ce rukuni na farko na rigakafin na pfizer da isra'ila ta turo a ta bakinsa ba su da ingancin da aka zayyana a yarjejeniyar saboda haka firaminista muhammad te ya umarci ma'aikatar lafiya da ta soke yarjejeniyar masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan ranar sai kuma idan allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe da safen ku karfe shida agogon najeriya nijar kamaru karfe biyar kenan agogon gmt da ghana za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita mana sauti hailu haile ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. da fatar ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sauni lafiya bis salam